ban ɗauka ba Allah kuma ya taimake mu da ran ranmu gashi mun gani dama wannan addu'a na yi ta nace in Allah ya yarda sai ka samu kwanciyar hankali da wannan yaron to ka gani kuma Allah ya amsa mana ba abin da zamu ce da Allah sai godiya Amin wa Mai Dama zuwa ne. Kan nemi yafiya a wajen ka. Akan duk abubuwan da na yi maka. Na san ban kyauta. Amma don Allah, don annabi, ka yafe ni. Na gane kuri kuwa ka Ba komai, ba komai. Ai, shi Allah majin rukuni. Ni ma na rike carbin nan da kirina ba abin da nake istin da fara nake. Wato, wayannan matsalolin ba laifin ki bane laifi na ne eh, na farko ni ma bai kyautata na ba to dole samu damuwa amma daga gane na gane kuma irin azabar da na shiga da masifar da na shiga na koma na dai na rasa na ma na ba su hankali ta ce siyafin mu eh, abin da ne musu bayan da ana siyafin mu suka yafi mu daga nan duk da ne ka ce sun yafi mu wallahi tallahi har yanzu ban samu wata damuwa a zuciyata ba kuma ba rasa ba ban kuma ban kuma samu damuwa ba wallahi na ai bin iyaye gaskiya wanda bai iya yi ba to bai je bai more wa rayuwarsa mm. Allah ya fi amu amu ya fi wallahi ya fi ni ya kamata ya fi miki wani ko sai Allah ne zai ya fi miki. Wannan ai kai ya rage ko? Wannan damuwar ka ce ai. In kana da ɗayayi yi menene wannan kai kai ƙasa ne? Bari na gaya ma. Kana ji na baba? Ba yacce za a yi. Ni a rayuwa hankali bai zo ya saman dan kansa ya kwankwasan kofa a gida ya ce shine hankali. Mm. Sannan na yi shi. sai ran da nutsuwa ta zo don kanta ta risina min ta saduda sai na saduda na bita amma in ba haka ba ba yacce za a yi sai dai a kyale ni ran da duniya ta sanar da ni ta nuna min ita ce duniya hmm. sai na saduda lissafi kuma idan ba a lissafa ba hmm. na ci mas ba zan yi hankali ba da duniya ka kanka maganar manya kake yanzu ma a gida su na baro na game musu kashedi eh ba haka ne eh. to daga rahin tarbiyyar sai me